hita plasma suna tara komai da komai kuma ba abin da ya gyaru kai ni fa ba koyin gyaran nan ne ba ba na kuma shi ne ba to na bude shan na ga wani yana yi kai kawai ni ma na je na kama shi ban san me zan gyara ba girman kai ya hana ni in je koya kai gashi babu na gari rana ta yi wanda kawai da zan ci ko da ɗari biyu ne Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam barka da aiki. Barka da Ya kasuwa. Ya kokari. Alhamdulillah. Ma da ka ta da. Ya kawo gyaran Ya Mene? me ne? Ya mene? Gyaran takalmi? Eh. To kai banda abinka. Ina <laughs> sai da gawayi a nan. ka ce gyaran takalmi sai na kuma ina mana gawayi nake saidawa ai sai na kaman wayoyi ake gyara ba ba wai nake gyarawa ba maro nake gyarawa ni na kun magana to ina ga mafarci zaka yi kasuwa ce ba ba ka. to customer ko goya shi kake so mi yanzu dai to yanzu dai to takalmin da ya yi ce ma takalmi ke gyarawa ne ko kuwa okay waya ne ko bari mu zo kuma da waya na bana na kawo ma <laughs> gyara ne waya ne ke gyarawa mana waya ce na shi na gyara wannan wayar <laughs> wata biyu kenan ban ji zuwa dauke ta in kaga ta duk mata waya ce to oh, mallan kan da mu ga magana to ina ga ma fara ci ka yi a wannan ba waya bane TV ne to menene wannan TV a ah, she ka san TV ne a ah, she ba ma hukaci ne. <laughs> to shi kenan tun da ka fahimci TV ne in kana ji na in ka san menene in za ka yi zama yaro na a shagon nan in kana da sana'a ko baka da ita in za ka yi zama yaro na ba ni da kowa nan dama ban da yaro za ka rika tsare min shago in zan koya ma gyara ni intelligent ne a karanta na koye shi in kana ji ko yawa za ka yi fara aiki daga yau to shikenan kenan, akwai ɗari biyu a wurinka ka, ka jira ni jan dawo babu to tsare jin dawo wanda ya zo ina zuwa Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sai gida. mai fa? ya Wannan ba TV na bane. TV ka kuma. Eh, wannan TV na ne shekara bakwai kenan na kawo wani gyaran TV. Je a cikin wannan sai a ce za a sa za a sa Dan Allah menene Wallahi ma ba sani ba. Baka san ba? Wallahi. Kada ku rena mana ko Hmm? kada ku rena min wayo ko da yaushe in nazo sai a ce mu za a sa maji za a sa maji menene ma kai kanka ma da kike shagon ma baka wannan ba yau gwara da Allah ya sa na zo na samu shagon nan a buɗe tunda ni dai ban gaishi shi ba to yau ba amana ka ba wallahi police station